Dan adam da kuɗi. da Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin da ke taɓo batutuwan da suka shafi kasuwanci, masana'antu da ma'uwa uba al'amuran da suka shafi tattalin arziki. Nura da Suleiman shine sunana, da yardar mai duka kuma zan jagoranci gabatar da shirin na yau. dan adam da kuti Tsakanin dan adam da A ranar 25 ga watan Disamban shekara ta 2016 ne dai rundunar sojin Najeriya ta buɗe manyan hanyoyi guda biyu a jihar Borno wato hanyar Maiduguri zuwa garin Baga sai kuma hanyar da har ila yau ta tashi daga garin Maidugurin zuwa Damasak. ko da yake kafin bude waɗannan hanyoyi dai da suka shafe shekaru biyu a rufe batun kasuwanci a yankunan fa ya fuskanci muguwar shaka duba da irin koma bayan da aka samu sai dai kuma a iya cewa da dama-dama wai kibiya ido domin kuwa rundunar sojin najeriya a wancan lokaci ta rufe waɗannan hanyoyi ne tsawon lokaci saboda kare yankunan daga hare-haren boko haram wanda kuma ta yi nasarar yin hakan zalika a halin yanzu tuni rundunar sojin najeriya ta yi nasarar murkushe tungarsa ta ƙarshe kuma mafi karfi a dajin sambisa To ɗaya daga cikin sana'o'in da mutanen yankunan dai suka fi amfana da su musamman ma garin Baga ita ce sana'ar su da kuma safarar kifi wadda kuma buɗe hanyoyin lashakka zai taimaka wajen farfaɗo da kasuwanci daban-daban ganin yadda hanyoyin na Maiduguri zuwa Baga da kuma Maidugurin zuwa Damasak dukkansu na makwabtaka da iyakokin Chadi da kuma jamhuriyar Nijar. A baya dai an ji mu da wani mazaunin garin Baga kuma mai sana'ar su wanda ya bayyana mana halin da suka tsinci kansu a iya tsawon lokacin da waɗannan hanyoyi suka kasance a rufe. Alhaji Abubakar Gamandi shine shugaban masu kifi a jihar ta Borno da kuma a halin yanzu ya ce buɗe manyan hanyoyin fa ba 'yan Najeriya kaɗai zai amfana ba har ma da sauran kasashen da ƙasar ke makwabtaka da su. Eh, gaskiya mun ji daɗi sosai da sosai idan buɗe wannan hanyoyi ɗin kamar kusan buɗe arewacin najeriya ne ko yancin najeriya gaba daya domin idan ka ce hanyar baga wato kana magana ne na wata hanya da ta hada kasoshi guda hudu ga baki daya a eh, idan ka je baga kai tsaye za ka iya tafiya niger kai tsaye daga baga za ka iya tafiya chadi kai tsaye daga baga za ka iya tafiya kamaru sannan kuma da kamarun nan za ka iya ka wuce ka tafi eh, central africa ka wuce har sudan to kaga mahimmanci na hanyar baga din wato ba karamin abu bane sannan in ka eh, yi magana akan jin daɗin na budewa din to ba mu kaɗai yan Najeriya bane a har wannan kasashen gabaki daya suna ta murna domin suna bugo wayoyi daga Nijar, Chadi, Cameroon, Central Africa, Sudan akan murnan cewa an buɗe wannan hanya din domin insha Allah kasuwanci da al'amura za su komo daidai kenan na je baga na garin baga a idan kai maganan kifi a yanzu din ba shi bane abin da wato ya zama farko daman farko shine a bude shi garin baga din da sauran sauran garukan da ke kusa da shi kamar doron baga da kuma bundaran su koros da kuma kukawa a wannan a karon farko shine abin da yanzu aka je aka yi din muka je kuma aka kaddamar aka bude kuma mun je mun ga mutanenmu da suke a can da waɗanda kuma muka tafi da su a nan kuma gaskiya mun je lafiya kalau kuma mun ga yanayin rayuwar da tsaron gaskiya sai dai godiya da zamu masu rundunan tsaro na Najeriya gaba ɗaya in ka ce rundunar tsaro din nan kama daga soja har zuwa dan gora abu na farko za a fara daman shine mutane su koma garin abincin sun koma garin kuma sai a ci gaba da shi su din musamman da yake shine mafi sana'a mafi girma a wannan yanki din insha Allah idan mutane suka koma kuma za a ci gaba da wannan din na sani a filin daga idan wuta ta yi wuta idan wuri ya yi wuri in an yi wankan rizga in hankalin maza ya tashi in hankalin maza ya cuɗe idan wajen ya yi waje soja maganin wani sojan sai an haɗa da 'yan atilare. Ganin cewa tsawon shekaru biyu kenan da rufe hanyoyin zuwa waɗannan garuruwa, ko Alhaji Gamandi zai iya kesta irin hasarar da sana'ar tasu ta fuskanta musamman ma a garin Baga? Asarori suna da yawan gaske, inda aka ce an rufe shekara biyu sannan idan ka duba kuma duk abin da muke magana na arziki din babu wanda yake yake a hannu idan ka lissafa musamman mu masunta duk kayan arzikin mu a cikin ruwa yake wanda ba ya daukan sa a tafi kaga in ka duba irin su injin bot namu manyan abubuwa ne a cikin ruwa ake ajiye su ba hali ko da za ka gudu ka ɗauke su ka tafi a haka kayan kama kifin mu shi ma duka abubuwa ne mai girman gaske mai yawa shi ma ba hali kai ɗaukan shi ka tafi da shi sannan wasu abubuwan mu dai duk gaba ɗaya a cikin ruwa ne muke ajiye su to kaga ba hali kai ɗaukan shi ka tafi da shi wannan asaran da aka yi din nan mun kiyasta dai haka amma wannan kuma sai abu ne wanda ke sai mun duba haka kai tsaye ba za mu iya kawo shi ba amma tabbas muna da sani da irin abubuwan da suka shafe mana na rayuwa din kuma gaskiya ba kaɗan bane masu yawan gaske ne Alhaji Abubakar Gamandi shugaban masu kifi a jihar Borno borno kenan to ba dai a nan wannan tattaunawa ta tsaya ba idan aka biyo mu a shiri na gaba za a ji tattaunawar mu kan bukatun masu wannan sana'a ta su domin samun damar sake miƙewa a gefe guda kuma akwai korafin 'yan kasuwa da ke bin hanyar gamborin gala da ke kan iyakar najeriya da kasar chadi inda suka bayyana rashin jin daɗin su ganin yadda in sun je garin gamboru ake saka su su sauke kayan da suka ɗauko motar kuma ta wuce daga baya kuma sai su sake biyan kuɗin lodi abin da suka ce yana haifar musu da hasarar gaske kaga kenan an yi ba ba wai an datsa wa kare ciyawa daga maiduguri nan ake sayan kaya a kwashe a cikin motoci giwa-giwa a kai bakin gumburu maimakon mota ta tsallaka da kayan sai a sai da kayan sai a soke shi haka sai da kayan aka soke sai a nemi yara masu fus da masu darkuwa da masu keke da masu jaki su dinga ɗauka kayan suna tsallakarwa tsallaken gada To da yardar mai duka dai a shiri na gaba za a ji cikakkiyar tattaunawar shirin da masu korafin idan hali ya yi kuma da ma hukumomin da abin ya shafa domin jin ta bakin su. Duba masu na kofar na kofar Buge kasa kaza na kasa. Madam babba na kofar gabar. Fidda shidda ka ɗauke uku. Madam babba na kofar gabar. Idan ka haɗa su sun zama tara. malam baba na kowa gaba. Kowa aka gani cikin taradin nan ya yi sha'ani na shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. Ya sha shagali na shi taruwa. Malam baba na kowa gaba. Yanzu kuma shirin zai nufi birnin Kwatano da ke jamhuriyar Benin. inda shirin ya tattauna da Mamman Bello ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta Benif da ke kula da jamhuriyar Benin da kuma Togo. Bisa yadda faduwar darajar Naira ke ci gaba da shafar tafiyar da kasuwanci musamman ma hada-hadar canjin kuɗaɗe. Wannan haɗin Naira ta sa masu turo kuɗi da yawa daga nan Benin masu aikowa daga ah, nan Benin ko a Togo da masu turawa sun rage. sosai wasu eh, sai da motoci da tura kaya a nan ya rage kwarai mai yawancin masu wayanda suke na tare da 'yan nigeria ne suke aiki suke turo musu kuɗi su sai musu motoci wanda suke aikawa a nigeria eh, to yanzu tun da ba su turo kuɗi a sai motoci kenan sana'ar su ta rage kwarai to ko matsalar ta shafi ayyukan kamfanin hada-hadar kudaden na benif eh to sa dai an samu cikas da yawa mai eh, ban ba a cewa kowa baya kwarai mai muna tsammanin dai nan zuwa lokaci allah ya saukar da abun kuma komi ya zo daidai to ganin cewa a halin yanzu faduwar darajar nairar ta haifar da kalubale na ja da bayan hada-hadar canjin kudaden ko mai sauraro zai iya sanin iyaka kiyasan yawan mutanen da suke ziyartar waɗannan cibiyoyin hada-hadar canjin kudade eh to a nan dai a babban cibiyar wajen kutunu muna samun mutum 300 zuwa mutum 400 haka a ini kai eh kuma suna samun biyan bukata eh to dukkan suna samun biyan bukata tun da gari su ko ana kullun ne ake ake ana samun irin wannan mutane yana nike cewa abun kuma karuwa yake kenan yana nuhin kenan suna samun biyan bukata Mamman Bello kenan ɗaya daga cikin shugabannin cibiyar hada-hadar kuɗaɗe ta Benin da ke kula da jamhuriyar Benin da kuma Togo. A nan kuma za mu dasa a shirin na yau sai a kasance da mu a na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin abokan aiki Bilyamin Yusuf da kuma Abdullahi Isa. Nura Ado Suleiman daga sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa mu huta lafiya. Jama'a suna damun ka idan kana da kuɗi. Jama'a suna damun ka idan kana